لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم جهنم tana da ƙofofi bakwai da za su shiga ta cikinsu kowace ƙofa tana da wani sanannen adadi na mabiya iblis da za su shiga ta cikinta